duniyar matasa miya da alkhairi miya da zamba Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To a ci gaba da jan hankali da shirin matasa a duniyar gizo ke yi ga yanayin amfani da dandaloli mabambanta a kafafen sada zumunta musamman idan muka yi la'akari da wannan lokaci na siyasa da Najeriya ke tunkara babban zaben ta na ƙasa. Matasa dai na cin karansu babu babbaka ta yadda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon bayan su ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Wani lokutan hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya anan ita ce ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba a yi amfani da su ba wajen tada kayar baya musamman a zaɓe mai zuwa. Comrade Abdul Sani Fantami shine shugaban kungiyar marubutan Arewa na ƙasa wato Arewa Media Writers ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar. Batanci ko rubutun shari ko cin mutunci a kafofin sada zumunta shine rubutun da ya fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma. musamman kai ga wanda kai rutun ba shi ga wanda kai rutu a kansa ba duba da yadda tafi sadarwa take da tasiri a wani lokaci duk wanda kai rutun batanci ko rutun shiri a kansa da zaran ya gani ya ɗauki wani rutun to ba karamin tashin hankali zai iya saka kaci wanda zai iya kai ka kotu zai iya ɗaukan mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa wanda wannan kala wanda kai a matsayin ka da kai rubutun zaka zo kai da nan sanin da a ka baka taɓa yi ba misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu wanda ya ja musu illoli a su wasu ma ya ja musu karshen rasa su wasu ya ja musu zama a prison na har abada wasu kuma ya ja musu eh, hukunci a hukuma har aka tare su na wasu kudade masu yawa hakan duk ba zai taɓa misalta ba ga wayan da mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya ja musu ba kullum faɗa faɗakarwa da muke taimu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan arewa arewa media directors a kullum gari ya waye mukan tashi mu duba ga me matasa suka mai da hankali akai me ne inda suke ba daidai ba wanda za mu yi mukan yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki domin faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafan sada zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa duba da yadda ke da matuƙar muhimmanci a wannan zamani idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da ya dace shi kashi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda game da hankali da eh, kafa sada zumunta amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma munar muzanta wasu to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da duba da yanzu zamani ya canja rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta haka dai sama da kashi 47 na al'ummar najeriya matasa ne sai dai da dama na danganta rashin ilimi ko jahilci ga yanayin amfani da kafafen na sada zumunta da matasa ke yi ta hanyar da bata dace ba kwamitin da shugaban hukumar kula da harkar bautar ƙasa na matasan da suka kammala karatun jami'a a Najeriya wato NYSC Brigadier Janar Muhammad Kako Fada ya ce hukumar na ci gaba da kira ga matasa da su guji yada abin da ka iya jefa ƙasa cikin tashin hankali. Al'amarin social media zamani ne da babu shi yanzu kuma Allah ya sa an zo kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci ke kawo wannan abubuwan kashi casa'in masu amfani da social media ta hanya mara kyau jahilci ne ke kawo musu kashi kaɗan ne ke amfani da su saboda biyan bukata wasu amma yawa aksarin su ko dan su birge ko dan jahilci ba san ma cewa abin da suka yi laifi bane da yawancin su kisa suke amfani da wannan amma insha Allah yadda muke jan hankalin su muke nushar da su cewa yin amfani da kababan yaɗa labarai yana da kyau amma kai amfani da shi a hanya mai kyau wanda zai kawo haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa shi muke son su amfani da shi ka san matashi sai a hankali a wannan yarinta bai san ba da mugun nufi ma zai ba abin zai kawo damuwa shi sa muka ja hankalin cewa kafafen yada labarai za a iya amfani da shi ta hanya mai kyau kuma za a iya amfani da shi ta hanya mara kyau muka ce su yi amfani da kafafen yada labaran wanda zai kawo haɗin kan ƙasa kuma su guji ɓatanci yau yau mutane za su zauna su yi ƙarya kuma wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne so na ja hankalinsu akan cewa su yi amfani da kafafen yada labarai hanya mai kyau ba hanya mara kyau ba Ta fuskar addini kuwa Reverend James Movil Wuye ya ce sai malamai sun ci gaba da ɗaura ɗamarar faɗakarwa ga matasa da al'umma baki ɗaya a kalaman da ake amfani da su ta dandalolin sada zumunta da za su wanzar da zaman lafiya. Ina so in ga matasa cewa su ba ma manyan gobe bane su manyan yau ne domin yadda mutum ya faɗa-gadon gadonsa haka zai kwanta a kai. Lokaci ya yi da su matasa yau za su ɗauki wannan hakkin gobansu a hannunsu domin in sun biya wa wa'yansu mu da muka riga muka tsufa wa'yansu shekarun mu kima ya rage da za mu koma ga mahalicinmu. Mu suka biya mana semana. ana zigi suna ɗaukan barandami wa'yansu suna 'yan makaranta wa'yansu suna 'yan social media ana tura ababa masu ƙazamta ba su gyara ba to goban su su za su kuka da kansu wa'yansu mu kuma iyayen da muke ziga su suna yi ina jin ni tsoro da nake wata rana yaro zai zo makabarta ya ɗauki bula ya dinga zubgawa wannan makabarta ya ce baba ba ku mana alheri baba ba ku koya mana abin da ga inda muka shiga ga halin da muka shiga tsoron da nake kenan amma yara don mage ya waye idan wani ya so ya ziga ka kai banna a wannan zaɓe da a to ka ce mishi gaskiya idan ku ya waye in za a kawo ka kawo danka in za a wani eh, ta'adi ne ko wani lalatar da wani guri danka ya zo mu tafi tare in ba haka ba to lalle babu Najeriya. Shi ma Shek Nurul In Ashafa ya yi ƙari da cewa. Babban abin da zan kira da zan yi ga mu a wannan ƙasa yau shine da yawan lokaci matasa in muka dubi duk zababukan da aka yi sukan tashi a matsayin mene a matsayin 'yan daba 'yan baranda 'yan sara suka a fito da barandami da gariwa a hau titi ana sai yayi sai yayi sai yayi sai yayi amma kai an baka kuma gama hawa mulkin ya kashe ka a sassare ka a kakkarya ka ka koma kana wayo wayo karkashin mahaifiyarka shi ko ya samu abin da yake so ya amfani da kai ya samu mulki in mulkin ma ya faɗa hannun shi kuma ya tafi ba za ka sa ake ganin shi ba sai bayan shekara hudu anya wa yake ƙasa shine ko kai ka duba da kyau ya ku matasa da kuke ba da rayukan ku fansa domin wani shi ke gaba da 'ya'yansa suna karatu a turai kai ga makarantanka nan a kulle ba karatun kake ba ku duba halin da yake ciki da iyalansa da komai nashi shi ya hau ɗansa ya hau matan shi ta hau mulki ya mata hanya ta hau yanzu kai ko kana sai yayi sai yaushe kubanka zai yi yaushe uwarka za ta yi yaushe kai ma da kanka za ka hau mulki wannan ya kamata a ce mutum ya bude ido ya ja kunnen kansa ya fahimci me yake faruwa an mai da shi bawa abin bauta yana ana bautar da shi wasu ko suna karuwa suna yi gaba saboda haka hattara matasa. Tuma sauraro ga baki ɗaya a nan shirin zai dakata. Sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Bi salam.